yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha biyu ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na arba'in da takwas daga cikin jeren giya karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra wallafa shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi idan ba manta ba kamar yadda muke bayani a koyaushe cewar asalin fatawa ce aka rubuto ibn Taymiyyah daga garin Hama an mishi tambaya dangane da ayoyi da hadisan da ke siffanta Allah da sunayen Allah da kuma menene bayanin da malamai daga cikin malaman farko suka har zuwa wannan zamani ibnu taymiya ya cika alkawarin wajen kawo ayoyin da hadisan da kuma bayani akan fassararsu har yanzu bai gushe ba yana ta kwararo maganganun malamai ne a inda yake kawo maganar babban malami ibnu khafifin Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya a inda malamin ya ce wa nashhadu anna man taraka salata amdan kafirun kuma muna shaidawa da cewa wanda duk bar sallah da gangan to kafiri a ƙasa muka ji Profesa Tuwaijiri ya nuna mana cewa ita wannan matsala wadda take tabbatar da wajabci na kafirta wanda ya ainihin wato yin sallah da gangan shin haka ɗin ne ko kuwa baya zama kafiri sai in yayi inkarin ainihin wato wajabcin sallah mun ji fatawar farko ita ce kamar yadda ainihin wato ibnu taymiya ya bayyana da zaran mutum ya bar sallah kafiri ne an samu da yawa daga cikin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa malamai na wannan zamani da suka tafi akan wannan mas'ala mas'ala ta biyu ita ce alƙaunin sani a nan ne muke cikin karatu lokaci ya ƙure anna man taraka salata tahawunan wa takasulan la yakfuru bidhalika wanda di ya bar sallah saboda wulaƙantar da sallar da kasalar to ba zai kafirta ba wa huwa mazhabu aksaril fuqaha mafiyancin malaman fiqhu akan haka suke minhum abu hanifa wa malik wa shafi'i fi riwaya daga cikin su akwai al-imam abu hanifa da malik da shafi a cikin wata riwaya domin can baya mun ji imam shafi'i na da wata fatawa can wa huwa ikhtiyar ibn min al-hanabila daga cikin malaman hanbaliya ibn batta ya zabi wannan wa har ma ce lam ajid fil madhhab khilafahu a cikin mazhabin hambaliya ban samu wata fatawa sabanin haka ba kaga wannan magana tashi kuskure ce domin a cikin mazhabin hambaliya fatawar da ta fi shahara ita ce ta kafirtar da wanda ya yin sallah kai tsaye wal majid ibn taymiya ko wal mujidd ibn taymiya haka nan kuma ainihin wato ibn taymiya kakan shekul islam wa Ƙudama da Ibnu Ƙudama duk akan haka suka tafi wa nawa an-nawawi annahu al-mashhur min madhhab shafi'iyya nawawi ya ambaci cewa wannan fatawar ita ce shahararriya a cikin mazhabin shafi'iyya واستدل هؤلاء ببعض نصوص الوعد وهذا ليس مجال إيراد, إيراد أدلة الفريقين والأجوبة anha. waɗannan malaman sun kafa hujja da ainihin wasu nasoshi waɗanda suke nuna irin tsananin azabar da aka ce za a yi wa wanda ya ƙi yin sallah sai dai kuma wannan ba wuri ne na kwararo dalilan kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin biyu da tattauna su ba amma faman arada tawassu'a falyanzur wanda yake son ya samu faɗaɗawa a cikin wannan mas'alar ya je karanta littafin ta'zimu qadr sala na al-imam abubakar al-marwazi juz'i na biyu shafi na 80 wa ma ba'adaha da kuma shafukan da suka biyo bayan wannan sannan ya duba littafin kitabar as-sala ibn al-qayyim na al-imam ibn al-qayyim dhanna majmu'at al-hadith an-najdiyya wato wannan an tattara shi ne an buga a cikin ainihin tarin wasu littafai na hadisi na ƙasar Najd daga shafi na ainihin wato 481 zuwa 527 wannan littafin an ware shi an buga shi daban da nusakh ɗin shi ma da yawa a cikin wannan makarantar kitabu sala na ibn al-qayyim sannan sai al-majmu' sharh al-muhaddab mujallad na uku shafi na 15 zuwa 19 sai bidayatul mujtahid juz'i na ɗaya shafi na casa'in da bakwai zuwa casa'in da tara. sai littafin ainihin al-insaf na ainihin wato mardawi a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da uku zuwa da biyar da alfatawar kubra mujalladi na ashirin da biyu shafi na arba'in da bakwai zuwa da tara da kuma ainihin wato mujalladi na ashirin da takwas shafi na ɗari uku. da takwas zuwa ɗari uku da hamsin da tara har zuwa ɗari uku da sittin da littafin al'imanu na shekul islami shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai da kuma akidata salaf ta ainihin al'imamun sabuni a shafi na saba'in da hudu da littafin shari'a na al'ajurri a shafi na ɗari da talatin da uku zuwa ɗari da talatin da shida ishara zuwa ga tsohuwar nuska ta wannan littafi ko tsohuwar taba'a na wannan littafi wanda ainihin wato nasir abin nan wannan hamidul hamidul ya mata ainihin dan ta'aliki mujalladi ɗaya amma takhriji da aka yi mata na ƙarshe ƙarshe an buga ta a mujalladi shida ko bakwai ta haƙiƙi da takhrijin doktor abdullahi ibn umar da kuma ainihin wato wani takhriji shi ma a cikin mujalladi hudu ko biyar sai kuma littafin ainihin wato ma'alimin sunan na khattabi ma'a mukhtasar sunan abi dauda tare da mukhtasar na sunan abi dauda wanda alhafizul munzir yayi a cikin juz'i na bakwai shafi na ainihin wato saba'in da arba'in da biyar zuwa arba'in da shida wannan littafi tsohon bugu ne na da shi a makarantar nan tsohon bugu ne an buga shi ya ta wajen shekara hamsin da wani abu Shi ne aka haɗa ma'alimin sunan yana sama sannan kuma ainihin muktasar na abi dauda na munziri yana ainihin ƙasa sai fatuhul bari a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar da littafin na lalautar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da shida zuwa ɗari uku da arba'in da takwas da kuma nasihatan amma nafi'a ila jami'il muslimin ta al-sheikh muhammad ibnu ibrahim malamin bin baz cikin mujalladi na wato a cikin shafi na takwas zuwa shafi na tara jama'a kun ji karkarewa dangane da wannan mas'ala kamar yadda muka tattauna makon da ya wuce ingantacciyar mas'ala ko magana akan wannan mas'alar jama'a ita ce mas'alar ƙarshe mutumin duk da ya bar sallah da gangan yana sane da cewa sallah wajiba ce to wannan mutum yana nan musulmi amma fasikin musulmi amma mutumin da ya ƙi yin sallah da gangan kai ko da ma ya yi ta amma ya ɗauka cewa ba wajibi ba ce to wannan kuma ya kafirta wannan shine adalci ga nassoshin kuma wannan shine adalci kai kanka ga kanka domin in ka ɗauki waɗannan nasoshi ka yi hujja da su to waɗancan nasoshin ya za ka yi galibin abin da suke sai su ce waɗannan nasoshin ba su ne mu'awwal alaiha ba wato ba su ne ake dogaro da su ba kawai na daga cikin irin amsoshin da suke ba su kamar yadda ran nan na faɗi jama'a in ka samu wannan littafin hukumu tariki sala ko silsilatul ahadisa sahiha Nasiruddin al-Albani ya tattauna matsala haka nan in ka samu waɗannan littattafan da aka faɗi a matsayinka na ɗalibin ilimi ka tattauna to za ka ga inda malaman suka kwana da inda suka tashi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sai malam ya ce wa shahadatu wal bara'atu bid'atun shaidawa cewa wani daga cikin musulmi dan wuta ne ko shaidawa wani daga cikin musulmi dan aljanna ne ba tare da an samu wani dalili yanke ba ko kuma ainihin wato barranta daga abubakrin da umar to wannan na daga cikin bid'a wa shahada shaidawa ka dubi wani ka ce wani kai dan aljanna ne ka dubi wani ka ce kai wani dan wuta ne bid'a ce haka nan albara'a ka ce ba ni ba abubakar ba umar to wannan ainihin bid'a ce tashi a ƙasa ma ya fassara ma'anar shahada huna an yashhada ala mu'ayyan min almuslimina annahu min ahlin nar ka shaida wani daga cikin musulmi mu'ayyan ka ayyana wane ka ce wane dan wuta ne aw annahu kafirun ko kuma wannan ainihin kafiri ne dunal ilmi bima khatama Allahu lahu bihi ba tare da kana da masaniyar yadda ainihin wato Allah zai cika mishi ba an fahimta to anan akwai isharar wata magana wadda yake ya kamata a tsaya a warware ta hukumu taksirin muayyan wato kana iya cewa wani ai kana iya cewa me yin kaza kafiri ne amma yanzu ka ɗaga wane wane wane da ainihi ka ce wane kafiri ne a halin shi musulmi to wannan takfirul mu'ayyan yana daga cikin abin da manhaji da mazhabi na salaf suka hana sai in ya tabbata kaga kafirki karara wanda yake yanke ba da tawili ba kana da hujjar da za a kafa a wurin Allah da haka akwai bambancin takfirin mu'ayyan da kuma takfiru man ya fa'alu kaza fil'am misali wanda ya je wurin boka ko tsafi ya zama kafiri shikenan wannan ba ja da baya to amma sai wane ya yi tsafi musulmi ne kuma sai ce to gani na yi tsafi yanzu hukuncinka zai ainihin intiba'i a kaina to dole akwai wasu ƙawa'id da za ka duba wannan shi ya bambance ahlus sunna da khawarij ku kiyaye khawarij su abin da suke gani tunda ya tabbata kaza kafirci ne kai kuma ka aikata to kawai kai kafiri ne ahlus sunna kuwa suna duba wasu ka'idoji da wasu sharuɗa waɗanda in ba ku manta ba littattafan nan da muka taɓa zuwa da su na Ufaimin da na Bin Baz da na Albani at-tahrir fi masail ko fi mas'alati takfir waɗannan littattafai ya kamata ɗaliban ahli sunna musamman a waɗannan zamunan su tsaya su karance su da littafin ainihin albani wannan a takfir da makamantansu wato kafirta me yin laifi daban to wanda kuma ya aikata laifin gashi ya bayyana kafirtar da shi daban domin nan kuma sai in an tabbatar da wasu sharuɗa to su khawarij ba sa duba wani sharadi kawai ya tabbata kaza kafirci ne eh kuma wani yayi eh to kawai shikenan kafiri ne me ya rage kawai sai kisa shikenan ahlus sunna za su ce na farko tukuna a duba ya san matsayin wannan abin cewa kafirci ne wato kenan sai in yana da ilimi akan wannan abu shin ma wai sakon ya isa gare shi wannan abun ba musulunci ba ne shi yasa imamu zahabi da ya gama magana akan sihiri cikin kitabul kaba'ir da cewa wanda diya sihiri ya kafirta da ya zo ƙarshe sai ya ce to amma ka lura wannan hukuncin ba za ka ɗora shi akan wanda yake hadisa ahadin bil kufri ba ko hadisa ahadin bil islam shekaran jiya musulunta kwanan shi kaza da musulunta ko kuma tun da ya musulunta ya zauna cikin jahilai ba a karantar da addini saboda haka shi wannan abun bai san cewa kafirci ba ne sai ya aikata shi shi ya sa na sha kawo muku labarin ibn taimiyya yana tattaunawa da dan bid'a in ya yace mishi kaza kafirci ne sai shi mutum ya ce to ni ai na faɗi wannan abun kuma na yarda da shi yanzu ni na zama kafiri kenan sai ibn taimiyya ya ce a'a sai ce ibn taimiyya to kai mashirmanci ne ai ka ce kaza kafirci ne kuma ni na ce na yarda da wannan abun ba na kafirta ba kenan sai ce a ai baka san ma'ana ba wato ma'anar abin ake ba fassara abin ba ma'anar abin ka gane yadda abin yake dameji ga aƙida ka fahimci abin da ni na fahimta sai ibnu taymiya ce kaga in ni na yadda da irin yadda ka yadda to ni na zama kafiri waɗannan mas'alolin wallahi mas'aloli ne na ilimi waɗanda in ba mutum ya karantu ba baya iya fahimtar su to kuma galibin abin da na duba jama'a wato mutane ba sa zaman karantuwa din ne kawai abin da suke sama sama suke ɗiba mina sathi sathiyya saboda haka kawai da ya duba sai da to kaza kafirci ne kuma wani ya aikata kuma ya furci da ya aikata har ma yana izgilanci da abin dan haka sai aiki kawai ko kun fahimta don haka wannan karatun ku dube shi da kyau abin da yake cewa ma'anar shahada huna an yashhada ala mu'ayyanin min na annahu min ahalin nar ka shaida wa wani musulmi mu'ayyan cewa wani kai dan wuta ne aw annahu kafirun ko ka shaida wani musulmi kai wani kafiri ne دون العلم بما ختم الله له به ba tare da ka sanya yaya Allah ya cike mai ba yaya ya mutu ko yaya zai mutu an fahimta wa ma'anar bara'a ma'anar barranta kuma hiyal bara'atu min abi bakrin wa umar wa hadha mazhabur rafida mutum ya ce ba shi ba abubakar da umar to wannan aƙida ce ta rafida ala ya ce a duba littafin sharhu fahawiya juz'i na biyu shafi na 436 zuwa da tara a kuma duba sharha usul i'tiqad ahli sunna na allah lalikai a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da tara jama'a kun ji waɗannan to kun ga yanzu abin da nake faɗi kullum wannan littafin na ibnu taymiya littafi ne na usulul aqida yanzu kun ga bayanan da ke ƙasa ɗin nan su ne bayani dangane da aƙida amma nan fa yana bayyana usul ɗin ne to duk inda usul yake a dunkule yake tahowa saboda ƙa'idodi ne ake so ka fahimce su a jumillance sannan in ka fahimce sai a zo a yi maka sharhin su shikenan sai ka rike ka rike sharhin amma qawaid din fa ka haddace su sai malam yace was-salatu ala man mata min ahli al-qibla sunnatu sallah ga wanda ya mutu daga cikin masu fuskanta al-qibla to sunna ce a nan sunna ba wai sunna kanwa farilla ba abin da yake nufi da sunna shine shari'a ce dukkan wanda ke fuskantar alƙibla yana sallah to in ya mutu shari'a ne a yi mishi sallah duka da mai shan giya da wanda yake zina da ɓarawo da salihi da liman da makarancin alƙur'ani in dai har yana fuskanta alƙibla yana sallah to yi mishi sallar gawa sunna ce Ga shi malam ya ce mazhabu ahli sunnati wal jama'a to kun ga anan kullum malam yana ta kayyade mana mazhabin ahli sunna wal jama'a mazhabin khawarij shi khawarij kullum abin da yake dubawa laifi da girman laifi baya duba imani da menene hakikanin abin da ke rusa shi kawai abin da yake dubawa ya sha giyar Eh, sannan a roƙa mishi gafara eh kai kana kana da hankali kuwa sai kai ma ya nemi dan kara maka kaulasa a nan abin da malam ke cewa mazhabin ahlus sunna da jama'a annaman mata min ahlul qibla yusalla alaihi wanda di ya mutu daga cikin masu fuskanta alqibla za a mishi sallah wa yustaghfara lahu kuma za a roƙa mishi gafara la tutraku salatu alaihi bi dhanbin fa'alahu ba za a bar mishi sallah ba saboda wani zunubi da ya aikata ba za a bari ba an fahimta jama'a ya rage idan aka zo yi mishi sallar wannan ma fatawa ce ta malamai sai a samu wasu waɗanda ba kammalallu ba ne game da mutunci domin tsoratarwa a nan ne nake cewa duk abin da ake cewa za a yi shi ne domin tsoratarwa to fatawa ce kawai ana ɗiban shi ne da gwargwadon hali da gwargwadon inda da gwargwadon sadda da gwargwadon irin wanda za a tsorata ɗin da kuma irin waɗanda yake cikinsu misali lokacin da za ka ji fuqaha'u suna cewa wayajibu alaihi hijranuhu wajibi ne cewa fasiki wa mujalasatuhu da zama da shi a daidai lokacin da za a ƙauracewa cewa fasiki a ƙi zama da shi sai aka fahimci da an yi haka zai damu ya dawo ya bar fasikanci ya zama mutumin kirki wajibi ne a yi mishi haka daidai lokacin da zai zama salihai in sun ƙaurace wa fasikai sun daina magana da su sun daina zama da su sun daina kaza da su sun ƙara musu izza nema da kuma tibrewa to a wannan lokacin ƙauracewar ba ita ce maslaha ba yanzu irin zamanin da muke ciki irin waɗannan samari da ke neman 'yan mata da ke shaye-shaye shikenan sai ka ce shikenan ai malaman fiƙihu sun ce kaza saboda haka kawai ka ƙaurace mishi ba ruwanka da shi shikenan sai ce a madalla dama ina ruwanka da shi dama shi magana ma da kake da shi kana takura mai ne domin da gwargwadon yadda ɗan banza yake samun ustazu mutumin kirki na magana da shi to da gwargwadon wannan maganar da shi ma tana rage mai fasikanci da gwargwadon lokacin da mutanen kirki suka yi watsi da shi shi kenan sai tubiri yanzu haka duniya ta zama ɗaya kenan na biyu yau fasiki ne ga limaman juma'a da sauran malamai da waliyai da salihai sun tafi neman abin da za su ci a wurin shi saboda haka shi ba shi da bukatar su ko kaɗan su kuma saboda sun lalace su suke bukatar shi idan ka ce su ƙaurace mishi in sun ƙaurace mishi kenan shi ka ai ta ya ƙaru ne ma ya zauna lafiya don haka duk abin da ya zama fatawa ne ana neman yanayi da zamani da sauransu suna canzawa a ƙarƙashin wannan kenan in kuka lura cewa in mun ƙaurace mai mun daina magana da shi ba za ta yi amfani ba sai ku dubo wace hanya ce za ta yi amfani don so ake gyaru ba so ake tibire ba na fata an gani sai mun zo magana dangane da hukuncin hijira tukuna sannan zan ɗauko waɗannan matsalolin za mu tattauna su insha Allahu ta'ala yanzu kawai isharar ne nake mana malam yake cewa a duba littafin ainihin unzur sharha usul i'tiqadi ahli sunna lillalikai wato kun ga inda musamman ɗaliban ilimi da malamai da yawa suka ɓace a Najeriya ko littattafan ahlus sunna ne ba a sani ba littattafan da ahlus sunna suke hujja suke dogaro da su a cikin duniyar ilimi ba a san su ba ba a san kimar su ba shi yasa yanzu kama wannan littafin sai gan shi kwaya ɗaya a wani shago zai ga malamai da ɗaliban ahlus sunna suna ta zuwa in ya zo wai tafsirin jallalai ne yake nema ko raddul azhar in ya ga wannan bai ma san meye ba wani mai sai da littafin ma kan shi ya waye ya ce malam wannan fa irin naku ne ya duba sai ce wannan aje shi dai tukuna muna fama da masara a daidai lokacin zai je yanki shadda ta dubu talatin amma ba zai sai wannan littafin na dubu bakwai ba to sharrin da ya same mu shine na farko karancin malaman ahalus sunna ya same mu ya haifar mana da rashin sanin irin littattafan da ahli sunna suke dogaro da su wanda sakamakon haka sai ya haifar mana da rashin sanin aƙidar ahli sunna haka da ba a samu hargitsi cikin ahli sunna game da wata mas'ala ta aƙidar ahli sunna a ce a je a yo bincike a dawo wani fa yadda ya bar wurin taron ranar dawowa haka zai sake dawowa saboda na farko tukuna shi bai san littattafan da ake zuwa a binciki irin waɗannan matsalolin ba idan ma har hannun shi ya kai ga wani littafi bai san kimar littafin ta ilimi da kuma na kalto a gidon ahalin sunna ba wannan musibar jama'a wallahi idan ba an samu wasu waɗanda za su sadaukar da rayuwarsu su koyi waɗannan abubuwan ba su je su yada haka za ta ci gaba yadda ko gani kuma abin da ke bani tsoro shine inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take zuwa take sha shine har yanzu sai ka ga suwane ne suka sadaukar da rayuwarsu za su yi irin wannan karatun da ake magana illatun qalilatu irin wannan hayaniyar da ake ciki din har yanzu ita ce take bai wa mutane sha'awa ku duba kamar yadda na gaya muku abin mamaki bayan mun yi waɗannan kasusuwa na farin sako. wai kuma kowa zuwa yake to mala ya kamata a rinka ganin ka wurin wa'azin izala ce a ba zan je ba ai ni ba dan kungiyar izala ba shikenan kawai to wai su abin da suke tunani yanzu har su mutanen izalar abin da suke tunani kowanne ahli sunna yanzu ya dawo ya shiga cikin kungiyar kungiyar izala ta yi kaɗan da ta iya ɗauke ahli sunna na najeriya ta yi kaɗan ba za ta iya ba idan duk ahlus sunna suka taru a cikin kungiyar izala za ta sake samun rikici amma yanzu abin da ake kokari tukuna ana kokarin ne waɗanda dama ke cikin kungiyar ta rabu yanzu ana kokarin ne a samu wasu common factors wasu abubuwa da har yanzu za su yarda a haɗa su a kai yanzu ta za ake yi fa tsakanin yan jos a yanzu za ka haɗe ta za ake tsakanin yan jos ɗin da yan kaduna don yan jos ɗin har yanzu akwai abubuwan da har yanzu sun yi compromising akai naka zo aka yi malami ya wa'azi ɗan jos zai juya mutanen shi ɗin na tafiyar da sai sun sara mishi sai an yi wani yadda sannan a buga waɗannan suka ce a ba haka ba ne to irin na tsofaffin sojoji irin na daɗin na to kaga ko kun fahimta abinda na gaya wa na gaya wani sakataren ƙungiyar wannan maganar na ce mishi ne ku daina sa rai mu za mu taho mu shiga cikin ku yanzu ku yi tuku tukuna yadda kuka haɗu ɗin nan to ku dubi yadda tafiya za ta yi ya ai tafiya shi da kanshi ya bugo yake ce mai ce wallahi alaga mata mala abin da ka faɗi gaskiya ne Ya ce don wa makon nan da ya wuce mun yi taro a malin fashi ce wallahi tallahi kamar za a tashi ana dukan juna Na ce to ka gani ku bari tukuna ku haɗu Na ce in mu muka shigo gaba ɗayan kuka wargaje ba za ku sake haɗuwa ba wallahi wallahi tallahi ina faɗin wannan maganar na da yakinin ku kanku ba ku fahimtar me nake cewa wato akwai abubuwan da mutane ba sa fahimta yanzu kamar mu ne yanzu nan yan darul hadith idan muka ɗauka wai duk wani ɗalibin ilimi da ke Najeriya ya shigo darul hadis gajewa za ta yi ba za ta iya containing ba so abin ba wai kar ka ɗauka cewa wai a'a kawai ku kuna son kowa ya zama yana ƙarƙashin ku a'a matsala ce matsala ce yanzu da za a raba Najeriya nan ku da rikici sai ya fi sauƙi ga duk wanda zai shugabancin wani ɓangare saboda yana fama da rikicin yanki ne yanzu yana fama da na kabilanci yana fama da na addini yana fama da na tattali sannan kuma wasu ne mishi munaza'a akan mulkin ma da yake akai to da wanne zai ji amma in ya zama yanzu misali an tara mishi jihohi ne irin na Niger Delta kamar Goodluck yanzu ba zai yi fama da matsalar addini ba ba zai fama da matsalar yanki ba to matsalolin za su ragu idan yanzu aka dawo aka tara wani ɗan arewa nan shi kuma matsalar da zai fama da ita ba zai fama da matsala ta addini ba sai abin da ba a rasa don akwai tsirarin kiristoci a nan saboda haka wato ko yana daga cikin kuskure jama'a kullum mutanenmu na cikin ƙungiya da suke tunanin to ai in dai sunna kake ka shigo cikinmu mana yanzu mu in muka shiga cewa za mu duk wannan wa'azin ƙasa da ake na mako da sauransu a sabar lahadi a wargaza shi malaman ma gaba ɗaya tukuna su zauna su yi karatu za mu ce gaba ɗaya gaba ɗaya limaman kowa ya je koyi kira'a kaga matsalar farko da za mu kawo ke kuma za mu ce in ba a yi haka ba san ba za mu yi compromising ba da komai to me kake tunani saboda haka mutane abin da suke gani kawai a to shi kenan a tafi mana a haɗu shikenan kawai mu za mu bar waɗannan aiki na academic ko kuma su za su bar aiki na siyasa so matsalar har yanzu mutane da yawanci kansu bai waye ba ba su san ina muka dosa ba gaba ɗaya wallahi bayan mun yi wannan jama'a waya ake bugowa sai ce a'a ni ba dan kungiyar izala ba ne ban shiga ba ba fita ne ba kuma na yi shawarar cewa ba zan shiga ba har abada kuma na ce ko sahabi ne ya dawo duniya ya kafa ƙungiya ba zan shiga ba na riga na yanke shawara amma ba na musu kai kaga za ta fishe ka ka yi ya kafa kenan wato mutane sun gaza fahimtar ko a zamanin salaf akwai waɗanda su harka ilimi ce kawai ta dame su irin su imam malik irin su imam al-bukhari da sauransu in ka karanta tanwirul hawalik imamu suyuti sai da ya ruwaito wani ya taɓa rubuto fa imam malik takarda cewa baka kula da sallolin dare baka kula da kaza baka kula imam malik ya ce ka Allah ya ɗora ma kai ni kuma in yi abin Allah ya ɗora ne yi kawai shi ke abin da shi yake so ya nuna imam malik kana ta magana ilimi kullum kana ta magana ilimi amma mu ko muna kwana sallar nafila kai kuma baka yi matsalar shi ne shi kuma ɗalibai nawa yake karantarwa shi ba ya karantar da ko ɗaya da haka zai wuni ne hutawa ya baccin rana dare ya tashi sai tashi ya ta nafilfili imam malik yana da majalisi tun daga safiya har dare shi kuma ruwa ya sai kwanta shi ne shi wance yake ganin na ƙasa ce ya kasa gane cewa idan da za a jibga mai aiki irin na imam malik waɗannan sallolin ba zai iya yin su to kullum matsalar ita ce wato fahimta cewa wai sai an zo an haɗe a ƙarƙashin wata umbrella sannan za a yi da'awa wannan yana daga abin da kullum muke ƙoƙarin mutane su fahimta ba haka ne lazumi ba abin da yake lazumi shine kowane malami ya je karantar da ɗalibai amma abu na farko ya tabbatar da ya ƙware akan abin da zai karantar abu na biyu ya yi don Allah Shi shikenan kawai kenan haduwar kai kenan amma sai a ce a ah, wai to a sa a wata ɗaya wai malamai su rinka taro a duk wata biyu malamai su rinka taro ko kuma za a zo a kafa wata kungiya ta malaman kaza duk a gama waɗannan abubuwan sai ga an karke a ɗayan abu biyu ko dai a siyasa ko kuma 'yan siyasa su yi ƙoƙarin zuwa su yi hijacking tafiya saboda kuna nan kuna tafiya wani ɗan siyasa in ya taso da wani buri sai zo ya samu wasu daga ciki sai ya ɗauki wani abu sai ya musu ya ne musu maganin matsalar su su kuma sai su ga cewa to ai yanzu ne ma ake musulunci kuma ga inda za a yi da mahadi ya zo wanda zai ceci jama'a Allah kyauta <coughs> malam yake cewa to eh, na'am yace a duba sharhin usuli a i'tiqadi ahli sunna na fata an gane lillalika'i na al'imamu al'allama allalika'i Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da hudu zuwa ɗari da saba'in zuwa ɗari da tamanin da uku da littafin makalatul islamiyyina wa ikhtilafil musallina an fahimta wannan littafin yana ba da labarin aƙidojin ƙungiyoyin musulmi ne lil ash'ari a shafi na 297 da kuma sharhu Fahawiya a juz'i na biyu shafi na 535 zuwa 537 jama'a kun ji waɗannan littattafai da za ka duba waɗanda za su tabbatar maka da cewa Madanar musulmi ne ya rasu ku kiyaye in fa haka cire sunan musulmi daga gare shi to ba shi ake magana amma matukar za ka ce e musulmi ne to shi kenan wajibi ne musulmi su mai sallah in ka karanta sai da sabi a fiƙihu sunna ma mujalladin farko babin jana'iza yake cewa fasiki ma shi ya fi bukata shi ya fi bukata da ya mishi sallah domin idan har sallar gawa roƙon gafara ce to wanda ya mutu cikin laifi ya fi buƙatar a roƙa mishi gafara fiye da wanda ake ganin salihi amma in har ka cire sunan musulunci daga kanshi ka ce kafiri ne ko mushriki wannan kuma haramun ne kai mishi sallah in kai mishi sallah kai kan ka zama fasiki malam yace wala nunzilu ahdan jannatan wala nara hatta yakuna Allah yunziluhum mu ba ma sauke wani a wuta a aljanna ko a wuta har sai ya zama Allah shi ne zai sauke su mana ba za mu ce wane ɗan wuta ba ne ko na ɗan aljanna ne har sai in dai Allah ne ya hukunta gashi ya sake cewa min manhabi ahli sunnati wal jama'a Allah yuqta ali ahadin bi jannatin wala nar illa ma nasu alaihi kal asharati al mubashirin bil janna wa ukasha ibn mihsan ilah na daga cikin mazhabin ahli sunna da jama'a akan cewa ba a yankewa na cewa dan aljanna ne ko dan wuta sai wanda nassi ya zo a kai kamar waɗannan mutane guda goma su abubakar umar usman ali da falha da zubair da sauransu da ukasha dan mihsan sai ce ila akhirihim har zuwa ƙarshensu su wa zakara ibn abi al-izz al-hanafi al-imam ibn abi al-izz al-hanafi ya ambaci cewa anna lis fi shahadati bil jannati a aqwal malaman farko suna da maganganu guda uku waɗanda suka yi game da matsayin a ce na ɗan aljanna ne al'awwal magana farko suka ce Allah ya shahada li ahadin illa lil anbiya kar aiwa kowa shaida aljanna sai annabawa wa zakara ibn abil izz ya ambaci anna hadha manqulun an muhammad ibn al hanifiya wal auza'i ya faɗi cewa wannan fatawar daga malam Muhammad ɗan Hanifiya take ɗan gidan Sayyidina Ali ne Allah ya ƙara musu yarda wal auza'i da Imam Abdurrahman al auza'i magana ta biyu an يشهد لكل من جاء فيه nas. suka ce duk wanda nasi ya zo aka ce ɗan aljanna ne to mu ma mu da haka wa zakara ibnu abul izz ya ambaci anna hadha qawlu kathirin min al'ulamai. ulama'i wannan ita ce maganar da yawa daga cikin malamai wa ahlul hadis da kuma malaman hadisi asalis magana ta uku an shahada liman ja'a fihi an a yi shaida ga wanda nasu yazo kan shi wa liman shahida lahu al-mu'minun kuma yi shaida ga duk wanda mu'minai suka yi shaida cewa dan aljanna waɗannan maganganu da ta farko da ta ƙarshe duk kuskure ne ta tsakiya ce daidai ita ce duk wanda nasu ya zo akan ai da shi ai da shi akan cewa ɗan aljanna wanda nasu bai zo akan shi ba matukar musulmi ne a ce a shi fatan aljanna amma maganar farko cewa annabawa kaɗai su za a yi wa shaida to ai daga cikin annabawan kuma an samu waɗanda suka yi wa wasu mabiyansu shaida da umarnin Allah to ya za ka iya inkarin wannan idan kuma ka ce a yi shaida ga wanda nasu ya zo da kuma wanda musulmi suka ce na ɗan aljanna ne to nan kuma an buɗe ƙofar ɓanna wadda ba ta da iyaka na haka magana farko kawai ita ce daidai ai magana ta biyu ita ce daidai afwan Allah ya taimaka malam yace a duba sharh usul i'tiqadi ahli sunna na lalikai wannan littafin ya kamata koda a karan farko jama'a littafin a kitabu shari'a na al'imam al'ajurri wanda nake faɗi a ɗazu gashi الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي shine ainihin wato ya yi tahqiqin shi kulliyatu da'wa usuluddin jami'atu ummul qura yayi wannan tahqiqi da dadewa jama'a in ya fi shekara goma sha biyar gashi mujallad shida فلتافن الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المضمومة الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي سوى أن شره أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم اللالكائي ما لغ أينهم واتوه hibatullah gashi sai kuma a sharhu wal ibana an usuli sunnati wa diyana wannan ainihin wato al ibanatu sughra ta ibnu batta sai wannan kitabu shari'a ta ajur din sabon tahqiqin da nake cewa taba'a misriya ce gashi na ainihin ah, tahqiqin walid ibnu muhammad gashi waɗannan littattafan jama'a kaɗan ne daga cikin littattafai ga su nan muna da su jibge waɗanda su ne littattafan da ahalin sunna suke hujja da su wajibi ne mu san su bayan mun san waɗannan abubuwan domin an ce a je a duba ɗin su ne za mu je mu duba kuma an ce a je a duba ɗin fa da gaske ne ana nufin a je a duba ba wai sai ran da matsala ta taso ta ƙure maka ba ne za ka abin don haka in har kun fahimci wannan irin karatun yau da a ce lokaci muke da shi kullum ake yi fa wannan littafin a wata uku ne za a sauke shi to a cikin wata uku nan za ka zama ka da sukuni da laila na har? Sau da duk abin da aka ce a duba ga littattafan gaba ɗaya ana da su za ka je ka zauna ne ka yi ta karatu ba dare ba rana in ka gama karatu sai kuma ka rubuta almuntakab menene ka tato daga cikin ainihin karatun naka sai ka zauna sai ka rubuta sai ka rubuta sai ka rubuta sai ka ajiye wannan ka sake ka sake in kana da kwamfuta ka je kai tafin sai ka harraba sai ka adana to wanda mas'ala za ta taso da ka yi printing out ka ciro waɗannan takardun in ka kalle su fusha sai ka je kai awa biyar kana magana sai a ce dama ka shirya ne eh, dama ka shirya amma matsala ta zo maka sai ka rasa ta ina ma za ka fara sai ka zo ka ce yara sun kawo fitina dole ne su kawo fitina tunda kai kana yaro baka yi amfani da rayuwarka ba ina fata an gane da haka gashi na mala yace a duba wannan littafi da maqalatul islamiyina na ash'ari da ainihin aqidatu salaf na sabuni da fatawa ta ibnu taymiya gashi nan da sharhu duk ga sunan ya kawo shafuffuka aiki ne ja ga duk wanda ce zai karatun aqida ahlus sunna dan haka ga ragage daga cikin mafi yawancin ɗaliban da ke da'awar ahalus sunna ne in suka gane karatu irin wannan ne sai ga sun watse amma hayaniya ce za ga cewa wallahi sun fi kowa kazar kazar kuma wannan ba komi ba ne kawai tabbatar da alkawarin Allah ne shine ba kowa ne zai zama malami ba domin in ba kai karatu irin wannan ba to wallahi ƙarya ne bayan lokaci ka iya maganganu na waɗanda ke cikin waɗannan littafan ba zai yiwu ba to kuma galibi mutum zai ga to ai shi wai yo ai yaushe ne ma yake da lokacin da zai zo ya zauna a ce majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya mujalladi na 28 shafi na kaza wuri kaza shafi na kaza wato in fa kun fahimci waɗannan irin references da professor yake bayarwa za a wayi gari ne kafin a gama karatun wannan littafin ka karance duk waɗannan littattafan in har kun fahimta domin yadda kake ganin ainihin mukfafa'at na matsalolin haka ko haka suke a cikin waɗannan littafan sai dai sunan mutawwalat ne nan in ya ɗan gutsuro din nan maganar sallah ga waɗanda ke fuskanta alƙibla to nan aka ƙulla babi sai ga wani lokacin kamar shafi talatin to ana nufin ka je ka karanta ka ga hadisan ciki ka ga tattaunawa malamai ka ga kaza ka ga kaza to in ka duba sharhohi irin aqidatu tahawiyya kuma su kuma waɗannan za su kawo maka ne tare da ra'ayoyin da raddi a kai da <clears throat> wani lokaci har da munakasha da falasifa da munakasha da ainihin ‘yan mantiki da ahalul kalam duk wannan don ya gogar da kai lokacin da za ka samu kanka a baba a fage na malanta ka shirya ke ba wai sai lokacin da malanta ta same ka ne lokacin za ka yi karatun waɗannan Allah ya kyauta to bayan da malam ya gama kawo wannan matsalar sai ce walmura'a, walmura'u, wal mura'u ko ko wal mira'u wal da jayayya da gaddama fi dini a addini bid'atun bid'a ce jayayya da gaddama a cikin addini to bid'a ce ina fata an gane to idan ba a cikin addini ba fa ya nuna sunna ce ya nuna halal ce ita kuma batala ce barna kake wa kanka ta'adi kake wa kanka don duk wannan jayayya da kuke yi akan an ce za a yi kaza a gobe an ce za a yi kaza a BBC za an ce kaza a murya America kaza ka ce wannan duk kana tattara wa kanka tambayoyin da za a kare ka da su ne a ranar kiyama kashe ce almira'u yuqalu ko mara yumari mumaratan mumaratan ko e mumaratan wa mira'an wal mira'u fil lugha al jidal abinda yake nufi dai da al mira'u fil lugha shine al jidal din wa minhu qawluhu ta'ala na daga inda zai tabbatar da fassarar mira'u da Allah ya ce fala tumari fihim illa mira'an zahira kar ka yi jayayya game da su waɗannan ah, ashabul kahafi sai jayayyar da take akan abin da ya bayyana akan abin da yake zai tabbatar da gaskiya aya ta 22 cikin suratul kahaf wa zakara ar-raghib asfahani annal mumara hiya muhajja fima fihi mirya aishak ma shi asbahani ce in aka ce mira wato ana nufin jayayyar da take akwai shakka a ciki Malam yace ka duba littafin lisanul arab mujalladi na sha biyar shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas da nihayatu fi gharib hadith mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da biyu da al-mufradat lirraghib al-asbahani a cikin ainihin wa al-asbahani a cikin shafi na 467 da al-kashaf na al-allamatu zamakhshari a cikin ainihin mujalladi na biyu shafi na 479 da kuma fath fathul qadir na ash-shawkani mujalladi na uku shafi na 380 ko da 78 jama'a kun ji jayayya game da addini ko a cikin addini a nan ya kamata mu tsaya mu fahimci akwai bambanci tsakanin jayayya ita jayayya tana kaiwa ne ga cire Allah da cire manufar gyara amma munakasha a tattauna a muƙabalanciwa ne don a nemi fahimtar ina gaskiya take ko ai yi ƙoƙarin fahimtar da shi ina gaskiya take amma ina kake gane ta kai matsayin jidali ko ta kai mira ne aka fara cewa to ai ubanka da ya zo garin nan kai ka san cewa ba inda aka sauke shi sai gidan yan tijjaniya ce to kai kuma uwarka ai a zauren ubana ka ɗaura mata aure to ka fita daga cikin magana kamar lokacin da mas'alar zakka ta taso musu a sokoto wannan ya ce babu zakka a kudin najeriya wannan ya ce akwai sai wannan ya ce abin da ya sa na ainihin wato munakasha ya koma mira ina fata an gane amma wane e da ka ce babu zakka a naira me dalilanka sai ka ce kaga dai na farko ga inda Allah yake cewa kaza ga inda annabi ya ce kaza ga yadda malamai suka ce kaza duba wannan wurin ka duba gani da ya duba ya ce to amma na ga wannan hadisin da ka kawo kana hujja da shi ga malamai a ƙasa sun bayyana bai inganta ba sai ka ce eh haka ne wannan hadisin dama ba shi zai zama hujja ba amma kaga duba cikin sunan abi dauda wannan to kaga shine hujja ka gani sai ce eh to haka ne to amma daga cikin malaman fiqh waye ya goyi bayan wannan matsala sai ka ce duba nan to kaga wannan munakasha kenan wannan ba haramun ba bace daidai ce amma kamar yadda na ce abu ya koma da zagi da sharri da ƙazafi irin yadda galibi yake faruwa a Najeriya nan to haramun ne gwamnati ce maka eh ka ji tsoro wato asali al'adar mu ce muka ɗauko sai muka dawo da ita cikin addini to irin wannan karkai amma in dai ta fahimta ce to babu laifi a zauna a ita yi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka malam sai yake cewa na'am ina ne to akwai abin nan da ya sauke a ƙasa yace wa qad akthara al ulama min an nahy an al jidali da yawa daga cikin malamai ko mafiyancin malamai sun hana jayayya da husuma a cikin addini wa afraduhu bil abwabi wal fusul suka ware babuka da fasallai a cikin littattafansu suka yi magana ina fata an gani malam yace unzur sharha usuli ahli sunna ka'i da al-ibana ta ibn batta da ash-shari'a ta ajuri da aqidatu salaf ta sabuni da fatawa ta ibn taymiya da lum'atu li'tiqadi kun ji waɗannan littafai ga sunan da shafukan su wa qad zakara shaykh muhammad ibn usaymin malam usaymin ya ambaci cewa annal jidala wal khusumata fi ad-dini in kana al-gharadu minha at-ta'annut aw al-intisaru للنفس أو للباطل فهذا هو المذموم وفهمين يجي إذن حتى زم جايية da ainihin wato ɗauki ba daɗi da husuma a cikin addini manufarta shine a ta'annut neman a ɓata na ko a ƙurawa ne ko kuma neman kai kawai ka yi nasara ko kuma neman goyon bayan wata ƙarya to wannan shi ake zargi wallazi warada nahyu anhu kuma ita ce hani ya zo game da ita amma in kana al-gharad zalika isbatar al wa ibtal al-batil amma in ya zama ƙoƙarin tabbatar da gaskiya ne da ɓata ƙarya fala shakka fi babu komai game da haka bal qad kunu ma'muran bihi wujuban aw istihbaban zai iya zama ma wannan abin an yi umarni da shi a matsayin wajibi ko a matsayin mustahabbi yace ka duba sharhul lum'ati li'tiqad ta Usaimin din Usaimin ne Usaimin ya yi mata sharhi malamai da yawa sun yi mata sharhi shafi na ɗari da sha biyu malam yake cewa bi tasarrufin amma ya ɗan sassauya tsarin yadda maganganun suke wa ma zakarahu sheikh profesa yace maganar da Usaimin ya faɗi qad ashara ilaihi a imma. limamai sun yi nuni gare ta wa nabbahu alaihi alaihi sannan sun faɗakar wa annahu laysa kullu jidalin fi ad-din mazmuma ba kowace jariya ce ake zarginta addini ba bal min aljidali ma huwa ma'murun bihi daga cikin jidali akwai wanda aka yi umarni da shi mandubun ilaihi aka nemi a yi qala subhanahu Allah cewa ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira zuwa ga ainihin wato tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi wa jadilhum ka yi jayayya da su billati hiya ahsan da kyakkyawar manufa da kyakkyawar hanya ƙarshe malam yake cewa unzur shari'a lil ajurri da kuma al ibanata libni babba kun gani fa ina ƙara gaya muku waɗannan su ne littattafan da ahalin sunna suka sani a duniya da su ake hujja amma kai ci sai zama gaba ɗaya labaransu bai zo ƙasashenmu ba saboda haka ba mu san ƙimar su al'ilmiya ba za ka haɗu da babban malami a shago a makka ya je yana neman wani littafi gama gari wanda littafin gashi nan a kowane gari in ka ce mishi mala ya kamata ka sai wannan sai duwa ya ce wannan irin naku ne wanda kuke da lokacin karatu mu ina ma lokacin karatu bai da lokacin karatu amma yana da lokacin wa'azi wannan fa zai da bambanci da wanda bai ajiye ba idan yana son ɗauka yace ka tabbatar ka kunya sai ta kan mai ma'ana bai karanta ba amma kuma yana so ya faɗa ko kun fahimta jama'a saboda haka gaskiya akwai matsala wallahi akwai matsala Allah ya kyauta <clears throat> na'am na'am eh kwarai da gaske ko shakka babu yanzu misali ɗauki matsalar maulidi ɗauki matsalar taron suna nina cewa duk wanda lokacin maulidi in yi shi ma sai ya yi wa'azi akan maulidi ba kyau shi ma maulidi yake yi maulidi yake yi domin matsalar ita ce yau an faru an gamsu cewa duk wanda ahalus sunna ne baya yi kenan an riga an rabu yanzu babu wani wanda ake tsoron saboda shi ahlus sunna ne zai koma ya maulidi shi kenan kenan an riga an tattace wuri akan wannan matsala eh to lokacin maulidi ya eh, ba ruwanku da ita amma inda da sauran wasu shubohi sai ku ci gaba da yin bayani a kai, kamar tasu'a da ashura da cika ciki waɗannan har al'amura ba su gama watsakewa ba to su ma kuka zo ba wai za ku rinka ɗaukan abin ne ganga ganga ba a'a kawai wata munasaba ce kawai sai ku yi magana sai a wuce amma ku duba ko ran nan sai da wani aiko da takarda a yana neman bayani akan taron suna yake so a ce na alaikum eh eh eh, eh. Hmm. shi ma yana ciki domin su 'yan gidan rediyo ba manufar su gane gaskiya ba su wai manufarsu kowa ya samu wakilci a ji mai waɗannan ke cewa a ji mai waɗannan ke cewa don haka ƙarshe madadin ma kowanne isar da saƙon shi a wannan zauren da za su haɗa sai a nemi tabka jayayya wato ko ahlus sunna sun kasa gane cewa ahlus sunna ba wa'azin munasaba suke ba su kawai suna karantar da mutane yanzu a wurin nan a karatun fiqh sura mun bayyana cewa wanda ma yace an haifi annabi sha biyu ga rabiul awwal ƙarya babu wannan ma to kuma wai tun lokacin yaso ake sai an zo an faɗi wannan su suna faɗe mu muna faɗe su suna faɗe mu muna faɗe a'a bari ku ji in ku kuka yi ƙarfi kuka shahara ko malanta ta ce ƙarfi ta shahara in ka nemi yawan magana akan abu to kana tado da wani ne a wancan bangaren ya shahara akan wannan abu ya shahara akan wannan abu amma kuka manta da su asalin su ahli sunna karantarwa suke to da ahli sunna ya zama sun ki karatu sai suka zama ba su da abin karantarwa to sai su zauna da zaran munasaba ta zo to za su yi magana a kai in ta wuce fa ba su da wani abu amma yanzu kai ko ne kunna fridge ko yanzu misali ire-iren karatuttukan nan da muke yanzu a nan kullum yanzu waye zai zo ya ce zai mukawamance mu sai ya ɗauka to yau sun sa gobe sun kaza kullum matsaloli ake zuwa da su waɗanda matsaloli rana ɗaya ba za ka iya maganin rabbin su a wata guda ba to da wanne za ka ji Mm-hmm. a'a ba laifi bane abin da ake cewa fa wato a inda aka tattake matsala aka wuce ta a zo kuma ana neman a mai da matsalar wai ta zama kamar tsogala ko kuma ta zama kamar siyasa suna yi to kuma kuma kuna cewa ba kyau amma a'a waɗanda ba su san hukunci ba wajibi a ci gaba da karantar da su amma abin da mu muke magana shine menene matsalar ci gaba da juyo matsalar kullum shekara sai an yi magana da ita a kanta ga mutanen da yake an riga an wuce ta amma yanzu kaddara kamar yadda ka ce wasu mutane ne waɗanda ba san abin ba ko wani gari ko wani wuri makamancin haka amma fa ni abin da nake nuna muku manhajin ahlus sunna fa ba raddu da tahziri ya ginu a kai ba manhajin ahlus sunna ya ginu ne akan karantar da ilimi ba wa'azi ba ina fatan ku gane wannan karantar da ilimi ba wa'azi ba so wa'azi ana yin shi ne arid raddi ana yin shi ne arid wato yana bujurowa ne amma asalin karantar da ilimi shi ne wato su kansu yan bid'a in ya bayyana ilimi za ku karantar ko shiru suke jan baki suke domin saboda kun bullo musu ta inda in suka ce za su yi gasa da ku ko da suna ila ilimin za su yi wa kansu tufka da warara yanzu misali yan ɗariƙu da ke karantarwa a soro tunaninsu ba ɗaya ba ne da waɗannan yan ɗariƙun masu yawon maulidi yan ɗariƙun da suke da ilimi suke karantarwa a islamic studies da wane ne wane ne tunaninsu ba iri ɗaya ba ne da waɗannan masu yawon hayaniya saboda waɗannan in kai magana kai magana zai ce maka eh abubuwan ma ɗin da ake faɗi gaskiya ne waɗannan abubuwan ma fa shirme ne da ake yi to sai ku ji sun fara ci kai ma za ka zama ɗan izalan ne eh saboda matsalar shi karatu in yanzu ko risala ce zai sa yana karantarwa yana cikin yi sai ka ga ta canza mishi usulubi daga yadda sauran bakaken jahilan suke to matsalar shi ne da za ku gane haka wato karantarwar ita ce rusa bid'a da rusa 'yan bid'a da zarar kun sa kuna karantawa za ku ga kwana biyu za su je su ɗauko wani ya zo ya fara karatu, bayan kwanaki kaɗan sai ku ga ba zai yiwu ba saboda ko dai su fa za su ce to ai kuma daga ƙasar waje ake aiko muku da kuɗi don haka kuke iya abin nan kullum saboda ba za su iya siyan mai na janareta kullum su sa ɗari hudu kullum sannan ba wata sadaka da za ta rinka fitowa na biyu in suka ga sun faɗi dama abin da ya dame su to yanzu za a koma ne a ci gaba da karatu ana ma ana karatun sai a zo babin idda sai zama limamin masallacin ya auri matar wani a idda zai ga baya jin daɗin karatu saboda dama duk mutanen anguwar sun sani to kuma yanzu an zo sai su ga to kamar da liman ake eh <laughs> na fata an gane gaba ɗan karatun sai zama yana skufin ɗinsu yana mutsutsuka su sai ga duk sun watse duk mun samu wannan experience din a muciya lokacin muka yi ta danna mutane ku bari a yi karatu ku bari a yi karatu da aka hura ta karatu gaba ɗaya sai suka shuru gaba ɗaya sai suka shuru shi kenan sai suka shuru sai suka watse da wallahi da har kungiya sa kafa za su rinka wa'azi din mako duk suka ta yi sai nan bararru bararru ahlus sunna musu mu ba a zuwa sai ce a'a a so a yi karatu wato in aka sa karatun shine an ƙure musu gudu idan sun ce za su gasar karatun in har za su iya to karatun zai contradictin rayuwarsu zai rinka rusa abin da suke yi to za a rinka ga a ah, to amma sun za ce a ah, to su sun zo suna irin na yin izalan kuma in kuma ba ma za su iya karatun ba kwana biyu shi kenan sai su ce su dan Allah suke bariya suke yi shi ke duk kun yi maganin su to amma in kuka biyo musu sun yi wa'azi kuma bari ku je ku ɗauko wa ya zo ya yi su ma sun ɗauko bari ku ɗauko wannan kowa zai iya ci gaba dan ba fala ce amma asalin a ce a zo a karar littafi wato littafin fa ko da arba'una hadisi koda da usulus salasa ne zai kure musu gudu saboda ba za su iya dimanta haka ba don su asalatan ba addini suke so su yi ba wato kun ba su haushi ne suke so su rama to da zaran sun gama ramawa sai kuma su ga to ai magana ta wuce ina fata an gane amma kai ce da yawancin ahalin sunan ba su faɗaka ga haka ba sai zama su kansu ba su da tabbata akan abin da'awar sai ka zo ga ganga ganga an fara karatu masallacin ahalin sunna bayan kwana biyu sai ga sun watse me yasa sai a ce malamin baya samun zuwa ko kuma wani abu makamancin haka shi ke to shi yasa in suka ga sumudin ku kukun dage sai ce wallahi kudi yake aiko muku saboda su wallahi suna ganin ba za su iya dorewa akan abu ba sai in kudi ake biya Allah ya kyauta to gashi malam yake cewa dai ka ji yadda al'amarin yake dan haka jama'a duk abin da yake ka ga ma'auni sai ka rinka lura dan ka samu kanka cikin jayayya mala ya ce wa na taƙidu anna ma shajara baina ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama amruhum mun ƙudurta cewa abin da ya ainihin wato faru a tsakanin sahabban manzon Allah to al'amarinsu na da Allah wato abin bai yi tasiri gare mu ba shine bai shafe mu ba ma'anar bai shafe mu ba shine wannan rikicin nasu bai canza wata shari'a ba wannan rikicin nasu bai ainihin samar da wata kafa wadda wasu aƙidu ko wasu fatoyi sun canza ba a ƙarƙashin haka babu ruwanmu da wannan rikici sai mu fawwala shi ga Allah bala yake cewa ajma ahlus sunnati wal jama'a ala tawalli jami'i sahaba malaman ahlus sunna da jama'a sun haɗu akan nuna ƙaunar dukkanin sahabbai wa mahabbatihim da kuma ƙaunarsu soyayyarsu wa inzalihim manazilahum da kuma aje kowa a matsayin daraja shi wa taraddi anhum da yi musu radiyallahu anhu a ce Allah yarda da shi addu'a wa annahum siqatun kuma su mutanen kirki ne udulun amintattu ne bi tawfiqillahi lahu, saboda Allah ne ya amintu da su wal kaffu ko wal kaffi da kuma kame baki game da abin da ya shiga tsakaninsu ma'ana itiqadi annahum ghairu ma'sumina tare da kudurta cewa ma su ba katangu ba katangaggu bane daga su yi kuskure wal khata minhum ja'iz kuskure abu ne mai yiwuwa gare su wa waqi'un kuma abu ne mai faruwa faman asaba falahu ajran wanda ya dace yana da lada biyu wa man akhta falahu ajru jitihadihi wanda ya kuskure yana da ladan ƙoƙarin da ya wa maghfurun khatu'uhu sannan kuma kuskuren shi abin a gafarta mishi ne wa magmurun khatu'uhu sannan kuma ainihin kuskuren shi ya dilmiya fi bahari hasanatihi a cikin tekun kyawawan ayyukan shi saboda haka kuskuren in aka saka a cikin alheran shi sai kuskuren ya ɓace ina fata an gane yuhsinuna niyyata wal qawla fihim ahli sunna suna kyautata niyya da ainihin wato maganganu akan sahabbai ma'al ilm tare da cewa ahli sunna sun san cewa anna aliyan aula ta'ifataini bil haqq aliyu shine yafi dacewa da gaskiya cikin ƙungiyoyin guda biyu aliyu shike da gaskiya domin aliyu shine sahibul haqq aliyu shine khalifan musulmi mu'awiya abin da ya ba daidai ba ne amma kuma in ka dubi rashin daidan mu'awiya da waɗanda suka bi bayan shi da alheran mu'awiya da darajojin shi a wurin Allah to sai ga wannan kuskuren ba a bakin komi yake ba to wannan ne ke bambance mu da khawarij da rafida khawarij sai su ce kun yadda yayi ba daidai ba eh kun yadda eh, ya kafurta maka ce hasanat fa sai su aikin banza haka shi'a kun yadda cewa mu'awiya ne bai da gaskiya sai ce to mu dama abin da muke so kenan don haka Allah ya la'ance shi to saboda haka kun ga magana da muka fara da ita wato in baka auna nasoshi sai dai ka ɗauki ɗaya kawai kai watsi da ɗaya to dole ne za ka zama ɗan bid'a ko cikin ahalin sunna kake ya tabbata muawiya ga darajojin shi ya tabbata usman ga darajojin shi ya tabbata umar ga darajojin shi ya tabbata aliyu ya tabbata duk waɗannan sahabbai ga darajojin su to sai wani abu ya zo ya faru to wannan ainihin faruwar abin ba za a ce ya rusa waccan darajar ba saboda ita darajar ba a cikin jama'a ya same ta ba da wancan abin da ya yi a cikin jama'a sai ya rusa ta darajar wahayi ne ya sauka ya ce yana da ita Shi ne abin da aka kasa ganewa darajar ba wai a cikin jama'a ne ya gina musu kwalbati ya ainihin kawo magani asibitin yara sai mutane suka ce mutumin kirki ne sai suka gane a ah, kudin satowa ne sai suka ce aikin banza ba haka ba ne Allah ne ya saukar da aya ya ce wane mutumin kirki su wane mutanen arziki ne su wane na ba su aljanna daga baya sai ya zo wani abu a cikin mutane wanda wannan abin wani yanayi ne na ruɗani yanayin ruɗani in ya faru jama'a ku kiyaye duk wani wanda kake tunanin zai yi abin da ya kamata a wurinka kai da baka shiga ruɗanin ba ba dole ba ne ina fata an gane domin kokowa ce wanda ke waje shi yake ganin makasarta ka kaddara inda ku ne haka ta faru yaya za ku samu kanku abin da bai kai haka ba kowa rikita ku balle su a ƙarƙashin wannan wannan ita ce maganar gaskiya aliyu shi ne sahibul haq, amma sauran da suka yi kuskure kuma ba a kafirta su ba a fasikantar da su ba a cewa wawaye ne sai a ce abin da suka fahimta ya kai su ga yin haka kuskure ne don ne don dama ba tsararru ba ne daga za su iya kuskure kuskure kuma baya bata ayyukan alheri kuma kuskure baya zubar da darajar mai daraja wa hum bidhalika mukhalifuna dan haka kenan su ahli sunna da wannan aqidar da suke faɗi sun saba wa rafida wa munkiruna kuma suna inkari lil rafida ga yan shi'a wal khawarij da kawarijawa Wanne wasu da bawa ku kiyaye da yan shi'a masu zagin sahabbai khawarij masu kafirtawa da yakar sahabbai nawasu masu kafirtawa da zagin ahlul baiti a wurin ahlus sunna waɗannan duk yan bid'a ne amma ɗan shi'a da yake zindiki ne shi kuma ya yanke shawarar matuƙar baka goyi bayan aliyu ba ka tsine wa waɗancan to kai ma na su bi ne kawai waɗannan cewar aliyu yana da gaskiya a wannan faɗan ko ba ta wanke mu a wurin irin shi'a ba sai mun dawo mun tsine wa mu'awiyar mun tsine wa abubakar mun tsine wa umar kai ɗan shi'a fa in ya tuntube a yau zai tsalle ce Allah ya tsine wa abubakar da umar saboda zai ce abubakar da umar ne ya saka shi cikin wani bala'i da ya kai shi ga tuntuɓa wannan ita ce su. saboda haka su wato yadda da cewa aliyu shi ne sahibul haq bai wanke ka ba ko kaɗan don za su dawo su ce to shi kenan fa abubakar za ka ce radiyallahu anhu sai su ce bas saboda haka ku kiyaye to nasubi kuma in yana wurin sai ce to ka gani don haka babu wata fa'idar ka ce aliyu shi ne sahibul haq aliyu kai ka ce la'anatullahi alaihi duk yadda za ku yi ma da shi'ar wato shi na su bi jahili ne daga cikin waɗanda ke goyon bayan sahabbai sai ɗauka cewa wai yana goyon bayan su ne to tun da yana goyon bayan waɗannan sahabban da 'yan shi'a ba sa so shi kuma bari ya tsine wa ahalin baiti da 'yan shi'a ke so don haka jahilin ɗan siyasa ne a cikin ahalin sunna ko shi abin da yake gani kare sahabbai ne yake yi to don haka bari ya tsine wa aliyu da fatima da da da hassan da husaini waɗannan dukkan su yan bid'a ne allazina lam yaslabi sahabatu minhum waɗanda sahabbai ba su kubuta daga gare su ba ku kiyaye waɗannan ukun gaba ɗaya sahabbai ba su kubuta daga gare su ba domin hanna wasif da ke suka ahlul baiti ahlul baiti ai a jumillance sahabbai ne ba والرافضة ما لن يتيتو كاغدي سو رافضة غلو في wa وأهل البيت sun zaƙe sun wuce iyaka game da Aliyu da ahlul bait wa nasabu jumhurar sahaba al'adawa suka kafa adawa tsakaninsu da sahabbai mafi yawa wa sabba wa shatar suna zagin su suna wulaƙanta su wa qad balagu hatta ja'alu zalika dinan lahu suka kai matuƙa har suka ce zagi ɗin da tsinuwar sahabbai addinin su ne wa haka mu ala aksarihim bin riddati wal kufur suka hukunta mafi yawancin sahabbai da cewa sun yi ridda sun kafirta na'udhu billahi min zalik Allah ya tsare mu wa qabalahum fil janib al akhar an nawasib nasubawa kuma ta ɗaya gefen sai suka muƙabalance su fajafofi haƙƙi aliyin wa alil bait sai suka yi ta jafa'i suka yi ta munanan maganganu game da aliyu da ahlul bait wa hamalahum al mubalagha fi hubb usman wa muawiya ala al bughd li ahlul bait amma sai ainihin wato tsananin kaunar usman da muawiya wai sai ta dauke su game da kin ahlul bait baki daya wa li ali khassa da kiyayyar aliyu kiyayya ta musamman kun ji nasibawa kenan amma al khawarij su khawarijawa فكما ذكر عنهم أصحاب المقالات كما يد ما لم يدك بين أكيد جمع سقنجي سكي بيناوا أنه متفقوا على تكفير عثمان وعلي sun haɗu ne a kan cewa Usmanu da Ali kafirai ne, Walhakamai ne da waɗanda suka wakilci Usman waɗanda suka wakilci Aliyu da ainihin Mu'awiya a wajen wannan sulhu, su ne wa Amr ibn al-As da abu musa al'ash'ari wa talha suka ce talhatu ɗan Ubaidullahi shi ma kafiri ne wa zubair da zubair wa aisha radiyallahu anhum ajma'ina da aisha suka ce duk waɗannan kafirai ne don haka wato ko rashin sanin wannan aƙidar shi yasa yau ake shakkar wai abin da 'yan boko haram suke yi wallahi tallahi har wannan ya sa ina jin tausayin musamman musulmi da malaman arewacin ƙasar wato ko da sun karanta tarihin khawarij da yadda khawarij suke wallahi za su ce waɗannan har yanzu ma ba su kama hanya keke da keke ba tukuna a lokacin khawarij fa suna zuwa ne su samu garin musulmi su tara gefe da gefe da makamai sai su cinna wa garin wuta duk wanda ya kokarin fitowa su kashe shi to wai yan waɗannan bama bamai da ake bugawa yan tsiraru wai shi ne ake shakka wannan abin ya yi yawa na'am akwai shubuha haka amma wallahi kashi casa'in da tara da ɗigo tara na bama-baman Najeriya 'yan Boko Haram ne. Ya kamata mu san wannan, saboda suna ta ƙoƙarin buga kanmu, cewa goodluck na buga bomb ba ma shakka goodluck zai iya ba ma shakka kiristoci za su iya duk ba ma shakka amma under the screen of who a ƙarƙashin wa waye ya fara buga bomb. su suka fara buga bomb gaskiya ne za a samu kashi ɗaya bisa ɗari na bama-baman kiristoci na bugawa 'yan siyasa na bugawa 'yan kaza na bugawa 'yan kaza na bugawa amma wannan abin da ya faru a Kano ko shakka ba ma ko shakka ba ma yi akan cewa 'yan boko haram ne kuma ci gaba da shakkar to dalili ne akan gidadancin malaman Najeriya da kuma cewa musulmin arewaci to kansu ba zai waye ba domin wai abin da suke cewa fa kai shi ne ran nana na zaunar da wani profesa fa nake ce mishi ranka kai dade ya ce gaskiya ne din na yadda da waɗannan maganganu yana cewa yaushe waɗannan yaran za su iya wannan abin sai na ce mishi bari ka ji shekara goma da ta wuce yaran na ana ɗiban su ana training ɗinsu a Algeria na ce ka gaya min soja ko ɗan sandan Najeriya da ya shekara goma ana training ɗin shi Bello magun wannan da ya gina Islamic Learning Center lokacin shi ne suka haɗa kai fa ake ɗiban matasan nan ana kai su algeria da nufin cewa za a je a koya musu littattafai ne na mutum littattafai na aƙida da na hau da sab karatun zaure za su tafi da haka ake ɗiban su abin da ya sa nan lokacin ka ji duk sanda aka kamo Muhammad Yusuf sai an kamo Bello Damagu da Bello Damagun ya ga an shawo tafi kan shi ne sai ya kokarin zara kan jama'a har gidan shi ne mun je mun yi taro 1998 akan waɗannan abubuwan da ni da malam ibrahim khalil da malam abba aji muka ce mu manufofinmu ba waɗannan abubuwan ba ne kuma shi dalla magun ɗin nan fa ya dawo daga baya yana ƙoƙarin ya tsaya takara a jam'iyyar ampp bai samu ba so wato ana wasa da hankalin yaran nan ya yi ƙoƙarin tsayawa takara fa bai samu ba jama'a na san mutumin nan fiye da yadda ake tsammani aminu gwandu aminu gwandu shi ne babban malami a wannan masallaci gashi nan a damagun a gidan bello damagun ɗin aminu gwandu kuma ba sakwace ne mutumin gwandun kamar yadda kaji amma yana can zaune aminu gwandu shi ya haɗa bello da magunfa da muhammad yusuf amma shi ba sakwace matsalar shi baya munafunci da aka to aka to sai ya ce ba zai ba shi ne kawai ya ce ba zai ba aka yi aka ya ce ba zai ba har sai da ta kai aminu gwandu wani lokaci yana ce mini malam za ka yi mana shari'a ni da muhammad yusuf ni ne uban tafiyan nan fa amma ya zo ya yi hijacking ɗinta kuma an zo an kawo wani rikici wannan maganar aminu gwandu ya zo nan kaduna islamic learning center ya zo karɓar wata kwamfuta da bello damagun ya sai musu yau mun waya yake gaya min wannan yaushe 2001 ko 2000 2000 shine march 2001 na je mai duguri fa aminu gwandu yake cewa yake kaga maganar da na bugo waya nake gaya ma akar maka lahu yanzu fa ga halin da aka kai wannan yasa na dira gidan muhammad yusuf march 2001 na je na same shi ga abubuwa ga abubuwa duk abin da ka faɗi ba zai musu ba sai ce Allah ya saka da alheri sai daga baya shi kenan sai su watsi da abu to ana ɗau ku duba wato subhanallahi wallahi baki na ya gaza faɗin irin jahilcin da malaman arewacin Najeriya suke da shi da gidadancin da ya samu musulmi a arewacin Najeriya jama'a waɗannan 'yan Algeria da 'yan somaliya waɗannan fa sun yi yaƙi a sirri ɗin yaƙi da amerikawa a ƙasa da mutanen ƙasar rasha a afghanistan ba wurare fa suka dawo ƙasashensu suka zo suka kafa wannan abun fa ake ɗibo waɗannan yara ana kai su fa a lokacin da aka samu wani ɗan algeria wanda ake kiran shi usama na sahara yana training ɗinsu fa tasha al'arabiya ta taɓa focusin ta nuna su da wasu yara wallahi akwai yara biyu yan maiduguri da na gansu na shaida su masu sai da turare wannan fa ana magana 2002 2003 tun wannan lokacin waɗannan yaran suke wurin training wallahi sai ran da yan shi'a suka barke da nasu sannan su kuma za a ce kai wannan yaushe suka wannan training din yan shi'a ana ɗiban su ana kai su Lebanon ana kai su Syria ana training din su da nufin sun tafi makaranta mutane wai sun gamsu eh sun tafi makaranta ne makamai guda nawa ne yanzu za su iya juya su tankokin yaƙi guda nawa wallahi wani sojan gani yake kawai ya je kwas ne an nuna mishi bai taɓa operating ba waɗannan kwas sun je sun yaƙi ne a battlefield a fagen daga sun dawo suna yin waɗannan abubuwan wai ana cewa yaushe wani ɗan boko haram waɗannan yaran yaushe kansu ya waye hadda za su iya waɗannan abubuwan ko lokacin kashe malam jafar haka aka yi ta cewa wai yaushe ne waɗannan za su iya harba waɗannan bindigogin wallahi waɗannan bindigogin da ake kira AK47 ko wace ce wallahi bindigogin ƙauye ne a wurin waɗanda suka je suka yaƙi a can saboda haka wallahi za mu ci gaba cikin bala'i kanmu ya ki wayewa mun ki yarda da gaskiya saboda me muna ta ƙoƙarin mu ce kiristoci ne na'am ba mu son mu gafala game da kiristoci za su iya amfani da kowace dama amma na son kusan kiristocin najeriya suna da mugun tsoro na son kusan wannan yan siyasa ne yan siyasa suna da mugun tsoro amma wallahi waɗannan yaran dai a highly trained fiye da yadda ake tunani wannan mu yadda ko ba mu yadda ba amma wallahi tallahi abin ya wuce yadda da ake tunani ana ɗiban mutane shekara goma shekara goma sha suna zuwa suna training a sahara sannan a ɗibe su a je da su fagen daga su shiga yaƙi yaƙi na gaske wai kuma wai su zo suna yi wai sai a ce wai wai yaushe waɗannan wato matsalar ita ce tur da irin wannan tunanin wato mun tashi ne a cikin rena juna na sha gaya muku wannan magana afuwan zan sake faɗa muku ni kaina akwai waɗanda in muka haɗu kawai su ne min kallon reni ne wani in aka ce mishi ai albani ya wani kaset in ya zo ya sa sai zo yana mamaki wai wannan albanin shine na gani ɗazu yana wato wannan ita ce ɗabi'ar da muka ginu akai. mu abin da muka ginu akai mun ginu ne akan mazahir yanzu da albani dinnan ni dinnan ina zuba manya-manyan riguna ne da alkyabbu sannan in zan tafi duk sai an bambance tudun waɗannan tukuna an da hankalin kowane mai lemo da kwakwa an zubar don aka ce albani zai kaza shi kenan mutane za su yarda amma kawai ka gan shi a simple as ya wuce shi kadai sai ka ga cewa shi ne zai iya kaza Allah ka tsaya nan yanzu za ka gan shi fa ya wuce wannan ko shi yake nuna jahilcin idan har kana rena abin da zai iya kaza ko to karshen ka ya zo yanzu yaran da aka sa suka operation wannan yana daga cikin tahqiqin da aka ɗauka yaran da suka yi operation a Kano yan shekara sha uku ne sha hudu har hotunan su muna da su yara ne yan ƙanana za a zaunar da yaro wata shida ana koya mishi harbi ana koya mishi bindiga irin su su suka yi a sannan kar ku manta yau shekara sha hudu ko sha biyar muna karatun littafin sarmul batta nake faɗa muku irin wannan tafsirin su Charles suka yi amfani da shi a ƙasar ainihin abin nan Liberia sojojin Najeriya sai su tsaya nan da makamai haka sun shirya suna jiran su ga dan tawaye sai kawai sai su gira ya zo ne musu bai bai ne musu wasa kawai yana dariya ashe yana rike da bomb ya zo kawai sai wurga cikin su kawai bam shi kenan ko wani soja ne yana zuwa karatun bulogul marawuri na nan aka dawo da shi bai da kafa ya ce wallahi dan yaro ne sai gani ya wuce dan shekara biyar ba kawai kafin ya aune ya ce sai dan shi kawai akan garin asibiti ba shi da kafafuwa dan haka sai suka wayi gari suna kashe yara da sun ga yara kawai sai su kashe su saboda haka yaƙi ɗan hikima ne ko ɗan zambo ne ko ɗan dabara ne shi ne ake abin nan don haka lena abin da khawarij za su yi to shi zai kawo halin da ake ciki a ƙasar yanzu saboda ana kawai kullum abin da wai gani ake ma wai ai sun ce boko haram tunda sun ce boko haram ai ma kansu bai waye ba har profesoshi a cikinsu akwai akwai masu PhD dan sun ce boko haram kai wawa ne dan mun ce jinsatul istiraha hutawa muke yi da muke zama hutawa muke dan mun ce zama hutu hutu muke yi to dan sun ce boko haram kana nufin ba su yi bane akwai abin da suke nufi da boko haram ba boko suke nufi haram ba akwai abin da suke nufi amma wawa sai ya dauka tunda sun ce boko haram wai yana ɗaukar su baƙaƙen gidadawa ne ‘yan ƙauye. Saboda haka bari ku ji jama'a, idan dai kai wawa ne, to ka kalli mutum ka hukunta shi da hai'ar shi, da haka nake hukunta yawancin wauta ‘yan kudancin ƙasar nan. Da an je taro ‘yan kudu, ba za su girmama ka ba, saboda me sun ganka ka zo da babban riga. Saboda me saboda sun ganka ba bahaushe ne ko musulmi ne. da ka zo ka zauna a cikin taro shikenan kai ba a bakin komi kake ba saboda in shi ne ya zo zai zo da court ne zai shigo ne yana haka yana hararan mutane kamar ɗan turon agwagwa ina fata an gane wallahi haka muke haɗuwa da su a wurin taro kawai na sai zai shiga taro sai in tafi ni kadai kawai shikenan sai a je a zauna sai ka ga wani ya shaƙe wuya da abin ya kawo gilas ya sa yana wani haka yana wani haka eh, I'm an IT professional wai shi kwararre ne akan ICT ya zauna an kace mishi me ka karanta ne a shi ya karanta business admin ne okay ka karanta business admin eh how comes ka zama IT professional a eh ya je ya yi course ne akan kaza ya yi course akan kaza ya ce mishi you are just a technician <laughs> nike ne ya kawai nike ne kai to kuma shi kenan sai kuma kaga kafin an jima sai kuma kaga yana ce kayan sa sa to wannan wauta ce kawai wato ku kiyaye jama'a a yau yan al'adan da suka fi kowa karatu a duniya su ne yan south africa za ga mutum professor masu gan shi da zani da mayafi da kitso a kan shi da kuma zobe a hancin shi sannan da mashi in zai shiga aji sai kafe mashin shi a waje sai shige musu lacca in ya gama ya koma ina zai kwana daji zai kwana shi kawai dan al'ada ne ya yi karatun amma ba zai compromise ba zai sassauta al'ada shi to yanzu wannan da ka gan shi kenan sai ka dauka wawa ne professor ne amma kuma a cikin bukka zai je kwana shi ya yi karatun amma ba zai rabu da al'ada shi ba to yanzu in dai ta kamar ka rena shi bi mujarradin ka ga irin shiga shi to wata ran za ka gama rena shi kuma za ka zo ga shi ne HOD a department ɗinku kai ne court da necktie ka yana running kan point zero saura haka ku kiyaye jama'a kar ka taɓa rena abin da wani zai iya yi kar ka taɓa hukunta wani da yadda ka gashi gashi kar ka taɓa hukunta wani da yaren shi ko da addinin shi ko da da inda ya fito wallahi tallahi za ka rena kanka saboda haka kun ga abin da ya saka ma wannan halin yanzu kawai in an tashi abin da ake gani waɗannan yaran su za su iya kaza na rantse da Allah idan abin ya ci gaba haka sai sun kifar da gwamnatin Najeriya saboda sun iya sarrafa makaman da wallahi wane ne shugaban sojojin Najeriya Ka. wallahi ba zai iya sarrafa makaman da za su iya sarrafa ba sannan suna da tafsitat na yaki wanda yake wallahi waɗannan 'yan sandan da sojoji kaf wallahi ba su da su to amma matsalar ita ce waye ne zai iya gamsuwa da wannan maganar da kuma ta karatunmu na cikin sahihu muslim muka ce wannan ya haya ɗan ya amur ya zage ne ya bayyana wa ibnu umar halin waɗannan ƙadariya don ibnu umar ya gamsu ya san wanne shirin zai da irin amsar da zai bayar to waɗannan 'yan boko haram wallahi ni abin da nake cewa har yau ina mai takaicin ba a san su ba ba a san su ba kuma abin da ya ja ba a san su ba shine ba a san menene tarihin khawarij ba ba a san yaya khawarij suke ba kuma menene khawarij za su iya yi saboda haka kamar yadda na ce jama'a ni kaina ina da shaida akan wurare da dama da aka yi wasu abubuwa kiristoci ne suka yi amma kuma ba na istiba'adin wannan abin da ya faru a kano da wanda ya faru a damaturu ƙa'ida ita ce shi dai ɗan boko haram ya kamata ka san bai yadda da zuwa kotu ba bai yadda da zuwa wurin ɗan sanda ba ƙa'ida ta farko kenan da haka aka kama mishi nashi kawai a sako shi magana cewa ya je ya bi a kotu ko ya je ya bi a polis ba ta taso ba a sako shi in an sako shi shi kenan ya je ya ci gaba da yin abin da zai yi in ba a sako ba fa shi ne za su yi irin wannan a ina suka fara yin wannan a maiduguri suka yi suka zo suka yi a damaturu sannan kano suka ce za su yi a sakkwato yau kwana uku aka saka musu mutanensu abin da ya kai ba su yi a sakkwato ba kenan an sake su kwana uku yau da sakin su afwan yau lahadi ko yau kwana na hudu da sakin su ranar alhamis juma'a asabar lahadi yau kwana hudu da sakin su a sokoto sakin su shi ya ja tension ya kwanta a sokoto amma sun sha alwashin sai sun yi sannan kai ka je kano ka gajiya na shiga kano ka je kano ka gani ya hayaniyar da ake cewa na security ba abin da ba za a iya sake a kano din ba saboda tun daga zaria har ka shiga kano gaba ɗaya 'yan sandan da sojoji da mobile ba su wuce guda talatin ba ba su ma kai ba sannan har muka shiga ba wanda ya sa muka ɗaga boot to me dalili me ya sanar da su cewa ba mu ɗauke da wani abu a ƙa'idar bincike sai an bincika kowa ba wai wanda aka ga wata alama tattare da shi ba amma a ana leƙo an ganka a alhaji barka da aiki lafiya lau to Allah ya kiyaye hanya alhaji Allah ya kiyaye hanya ko an ganka a assalamu alaikum ustaz barka da aiki lafiya lau lafiya lau shi yasa na ce in ana son security Najeriya su aiki ko to akai su malaman hadisi su su training din su don malamin hadisi uban kowa sai ya bincika har uban shi har malamin da ya koya mai karatun ma sai ya ga tukuna ma ya halatta a karɓi hadisin wurin shi ko kuwa in ba haka baran da riwaya ta kama sai ki ruwaituwa daga gare shi ya ce saboda ifi to amma yanzu kai za ga motoci na wucewa motoci na wucewa sai motar da ta ɗibo dila na yadi duka sai a ce ta fakin kai mu ga ɗako ya ce yadi a to ka tabbata yadi ne eh to kai muna nan fa sai kamera sun shi kenan to ga eh shi kenan Allah ya sauke lafiya kenan so da irin haka ne aka ta cin su da gafla ku je ku saurari ta da na sa mata kunar bakin wake a wancan lokacin sai da yan alka'ida suka yi eh, abin nan suka yi kunkuru kunkuru kunkuru da ko gani kunkuru na inji sai suka samu bayan kunkuru na Allah na gaske sai suka kifa wannan kunkurun inji sai suka sa bam a ciki sai suka yi timing sai suka sako shi sai turo zai wuce gaban sojojin Amerika to bature kuma wawa ne a ah, sai sai ga katon kuku yana tafiya yana haka yana haka shi kenan duk sai suka naɗe bindigogi kuma sai suna kallo suka kewaye San sai bam ya tashi me suka yi burhanu dinin rabbani suka kashe shi wani ne ya kullo rawani akan bom da aka zo za a wuce gidan rabbani sai an bincika da aka shi da tuntuno mai rawani za aka ɗauka a ah, wannan ai zamu ne ya wuce ya wuce suna zaune da ya ga time yayi bab zai tashi sai